wa qalbuhu mutma'innun bil iman alhali zuciyarsa tana tsantsa tsada imani to wannan babu laifi a kansa abinda ma da yake so ya ce mana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka fita yakin badar din nan sun san wannan ayar tun a maka domin tana cikin ayoyin suratul nahl suratul nahl kuma an saukar da ita makkiya ita ce kuma take bayanin duk wanda ya furta kafirci a bakinsa a zuciyarsa tana zunutsa da imani yayi hakan dan an tilasta shi to a wurin Allah madaukakin sarki wannan mutum ba kafiri bane ba mummuni ne suka ce wannan fahimtar sahabbai suke da ita sai su ga yan uwansu da suka fito cikin kafirai duk da gashi sun kashe su to amma a wurin su sun kashe yan uwansu mummune ne dan suna ganin tilasta su akai suka fito ina fatan kun bayyana da kyau abinda malam Muhammad bin Abdul Wahab ke son ya fitar kenan yace falau sami'u anhum kalaman aw fi'lan yurduna bihi al mushrikeena min ghairi min ghairi ikrah da a ce sahabbai sun ji wata kalma ta kafirci ko aiki na kafirci wanda yan uwancin nasu da ba su hijira ba za su yi don su faranta ran mushrikai min gairi ikirahim ba tare da an tilasta su ba ma kanu na qatalna ikhwanana da ba su ce mun kashe yan uwanmu ba wa yuwaddihu qawluhu ta'ala qalu fi ma kuntum bala ce abinda zai kara fito da ma'anar wannan fili fadin Allah ta'ala da mala'iku suka ce da su fi ma wa lam yaqulu kaifa aqidatukum bas sai baya aqidar ku take mala'iku sun san aqidar waɗannan mutane ta imani ce ba ta kafirci ba ce ba amma me ya laifin su rashin yin hijira fi kuntum a wani hali ko kasance a makka halin bin Allah da tsayar da shari'ar Allah ne ko hali ne na rashin bin Allah saboda ba ku da yawa hali ne na aiki da dokoki ko hali ne na rashin aiki da dokoki an gane ko au kaifa fi'lukum bus tambaye su menene aikin ku ba bal qalu fi ayyil fariqaini kuntum sai suka ce da su kuntum ba su ce ba fi'ilukum ko kaza kaza fa atazaru bi qawlihim su ko sai suka bada uzuri da zancen su cewa me kunna mustad'afina fil ardi mun kasance masu ragwage a bankasa an fi karfin mu an fi mai yawa falam tukazzibuhum al malaikatu fi qawlihim hadha malaiku ba su ce ba ƙarya kuke ba a fi karfin ku ba malaiku sun san lalle an fi karfin su da sun san su minority ne a makadin sun san kila kashi biyu ne su cikin ɗari kashi tasa'in da takwas duk kafare ne mala'iku sun san da wannan ba su ce ba ƙarya ne ko ba ragwaye ba ne ƙarya ne ba ba ba a fiku ba wai ba a fiku yau ba kun fi ba su ce haka ba bal qalu lahum sai suka ce da su alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha mun yadda an fi ku yawa amma kasar Allah ba ta da lawa ku fita mana ku je inda kuka fi yawa ku yi aikin dokar Allah kuna fahimta da kyau wa yuwaddihu abinda zai kara fito maka da ma'anar wannan qawluhu illa almustada'afina min ar rijali sai Allah sai sai waɗanda suke marasa karfi rauna na cikin mazaji wan nisa'i da mata wal walidani da yara la yastati'una hila waɗanda ba su da ikon wata dabara wa la yahtaduna sabila kuma ba za su iya shirewa ba zuwa ga tafarki fa ulaika asallahu an ya'fu anhum to irin waɗannan ubangiji ta'ala lalle zai yi musu afwa wa kana Allahu ghafurur rahima wato madalgini madaukakin sarki mai afuwa ne sannan ko mai rahama ne mai gafara ne wa inna Allah wa kana la afuwan ghafura kun gane a a nan gurin kalmar asa asalinta a larabci ma'anarta shine at-tarajji fata fa ulaika asal Allah an yafu anhum waɗannan inda zan fassara ta a yadda ma'anarta take sai mu ce asallahu an yafu anhum wato ubangiji ta'ala a ya kusanta ana tsammanin zai musu afuwa waɗannan watakila Allah zai musu afuwa domin kalmar asa tana nuna watakila ne to amma Abdullahi da Abba ce asa a cikin alkur'ani duk inda take musamman wanda take da abin nan wajibci take nuna wa lallai ne fa ulaika asallahu an yafu anhum lalle waɗannan Allah zai musu afuwa Allah ya yi alkawari ba wani ya wajabta masa ba shi ya wajabta wa kansa an gane ko fa asa ulaika an kunu min almuhtadin lalle waɗannan suna cikin shiryayyu ba wai ana tsammani ba ne su zama shiryayyu lalle sun zama shiryayyu kamar yadda ke a duk inda zo a cikin alkur'ani mai girma a can wurin ya ce ila qaulihi ghafurur rahima amma nan gurin ko mun take ne kan afuwan ghafura wa kana Allahu afuwan ghafura ashe sai an kara wata ayar kenan wa man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kaseeran wa sa'a ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفور رحيما nan ne gafurar rahima din ba kaman can ɗazu inda muka tsaya ba an gane ku bayan Allah ya faɗi hukuncin waɗanda suke masu rauni an ce za a yi musu afwa sai kuma ya faɗi jaruman da za su iya fita wa man yuhajir fi sabilillah dukkan wanda ya tashi yin hijira dan tsare addinin sa dan addinin Allah dan neman yardan Allah yajidu fil ardi muragaman lalle a cikin kasa zai samu mafaka duk inda take ma'ana Allah ya alkawari ga mai hijira ba zai tabar da shi ba yajidu fil ardi muragaman zai samu ta mafaka asalin kalmar muragam wurin kunyatar da abokin adawa to shi abokin adawa so yake in ka fita hijira ka ta gayyara idan Allah ya baka mafaka ya zo mai kenan ya kunyata ya kaskanta kenan shi abokin adawarka shine muragaman din kasiran mai yawa ba ma wuri ɗaya ba wasa'a kuma zai sami yalwa ta arziki shine yajri fil da muragaman kaseeran wasa'a wa man yakhruj min baytihi muhajiran wanda ya fita daga cikin gidansa yana mai hijira ila Allah wa rasulihi zuwa ga yada kalmar Allah zuwa ga taimakon addinin da manzon Allah zo da shi sai ya mutu a hanya sun mai yudrikul mautu sai mutuwa ta kama shi a hanya kafin ya je garin hijirar ya bar nan garin bai je can ba faqad waqa ajruhu ala Allah lalle ladan ya tabbata a wurin Allah duk da bai riga ya kada sa wurin hijira ba irin ladan da ake bai muhajirun shi ma za a bashi ina fata an fahimta to haka kuma wanda ya zauna bai hijira ba saboda yana ɗaya daga cikin uzurrukan da muka ambata a baya yana cikin almustadafina min rijal ko an-nisa ko al-wuldan la yastati'una hilatan shi ma yana son yin hijira amma uzuri ya hana shi shi ma kuma yana da lada a wajen Allah ta'ala ina fata an fahimci wannan ya so yi uzuri ya hana shi yana da lada a wajen Allah na waɗanda suka yi hijira tamfare da mai jihadi ya so ya je jihadi uzuri ya hana shi zuwa yana da lada a wajen Allah ta'ala shi yasa lokacin da manzo Allah ke dawowa daga yakin Tabuka sai ke cewa mun bar waɗansu yan uwan mu a Madina ba da su muka fita ba amma ba wani kwazazzabo da muka bi ko wani lungu ko sako tsakanin dutse da dutse face suna tare da mu sun yi tarayya da mu cikin lada yace sun so su fita amma uzuri ne ya hana su fita shine wani ke cewa ya rahilina ila albayt harami laqad sirtum jusuman wa sirna nahnu arwaha inna aqamna ala udhrin wa an qadarin faman aqama ala udhrin faqad raha ya ku waɗanda suka ɗaure kayan za su je baitul haram don su je su yi umara ko su yi aikin haji ko za su je baitul haram madina ta manzan Allah dai hijira nace laqad sirtum jusuman ko kun tafi da gangan jiki wa sirna nahnu arwaha mu mun tafi da ruhi ma'ana ruhin mu na can da muna nan inna aqamna ala udurin mun zauna ne saboda uzuri ya kanan na mu wa an qadarin allan qaddara ya hauka mu baya da muka iya wa man aqama ala udurin fa qadaraha wanda ya zauna dan uzuri daidai yake da wanda ya tafiya ina fata an fahimta me ake so a ko wani mai mota lamba AT536 AMC ya bar fitilan motarsa a kunne sai je ya kashe mota ce Mercedes KMC an gane ko sai mallan ce fa haza fi gayatul wudu wannan yana cikin matakar bayyana a sarari fa idza kana haza fi sabiqin al min as-sahabati idan wannan ya zanto ya shafi waɗanda suka riga shiga musulunci a farko cikin sahabbai fa kaifa bi ghairihim yaya hali zai zanto ga wadansu ma'ana idan sahabban da suka shiga musulunci da farko a sanadiyar rashin yin hijira an yi musu barazana da wuta to ina ga wanda yanzu kai da baka cikin asabi ko al na kake yin hijira min babu aula ai maka barazana da wuta ke fa idza fahimta ma aha ah, wala yafhamu hadha illa man wala yafhamu hadha illa man fahima anna ahlad din laya yawm la ya'udunahu zamban ba wanda zai iya fahimtar wannan al'amari face wanda ya fahimci waɗanda suke riko da addini yau suna ganin ma shi rashin yin hijiran ma kwata kwata ma ba zunubi bane ba haka yanzu mutane suke dauka hijira da ne da jihadi da hijira al'ummar musulmai sun ɗauki wannan a matsayin wani abu ne na da sai dai ka karanta a taskar tarihi ka ji an ce da an je badar da an je uhudu da an ce kaza idan an yi magana da mamalakat aymanukum sai ka ce lokacin ana mallakar kuyangi kai ka ce yanzu an shafe hukunci haka idan an yi magana hijira sai ka ce da ma'ana yanzu babu hijira kenan tare da cewa har yanzu wajibin jihadi na nan har yanzu wajibin hijira na nan dama haka suke abokanan juna ne hijira jihadi sai an iya yin hijira sannan a yi jihadi kuma wannan shine ke tabbatar da rayuwar al'ummar musulmi kuma shi ke tabbatar da daular musulunci ta zauna da gindinta yunkurin da duk ake yanzu na kakkafa shari'ar musulunci lallai ta bashir ne na daula islamiyya amma sauran aiki yana gaba bishara ce na kafuwar daular musulunci amma daular musuluncin fa aikin na da saura a gaba domin daular ba ta zama daula sai lokacin da ya kasance da soja da ɗan sanda da rokokin da za a yi amfani da su da tankoki din din mallaka ne na amir wanda yake ya kudu na bi la ilaha illallah muhammadu rasulullah mallaka ne na amir din da yake mana aiki da Allah ya ce annabi ya ce shine wata rana zai ce a karkata tankokin a shiga duk inda ba musulunci sai an kai shi da karfin soja sannan da daular musulunci da amma yanzu har yanzu muna kukan bamu da yawa cikin yan sanda bamu da yawa cikin abin nan makaman wuta ba a hannun mu yake ba duka ga tabashir ne na daula amma daula dai da saura an kama hanya alhamdulillah an ci wata rata cikin hanyar amma kar wani ya taba dauka cewa shikenan an riga an je karshe ai yanzu aiki ya riga ya kammala an yi ilanin shari'a a gari kaza an yi ilanin shari'a a gari kaza gari kaza ma an sanar da shari'a shikenan an riga an kare kalubale na gaba har yanzu abokanan adawa musamman na waje gani suke wa abin nan gaske ne ko ƙarya ne to daga ranar da suka gama gamsuwar cewa gaske ne to daga lokacin nan ne za mu ga ƙalubale ba na wasa ba kuma abokanan adawar musulunci ba su da wani demokarasi ƙarya suke kafirci ne a ƙarƙashin su shine gaba kafin wani demokarasi don idan demokarasi ake yi ta hakikanin gaskiya ai wurare da dama musulunci zai abin da ta sayi tasirin sa amma ba wannan demokarasi din ƙarƙashin su sun rufe demokarasi ne don su yada kafircin su idan suka ga demokarasi demokarasi ba za ta yi musu hidima ba wajen rusa musulunci da shi abin nan sun sa iya gwamma cewa gara sojoji su da shi yasa ko da zubin sojojin da kasar take da shi a halin yanzu abu ne da zai iya razana da dukkan mai kishin musulunci domin lokaci guda idan ana so a yi siyasa a ce kenan soja sun yi juyin mulki daga lokacin da soja suka yi juyin mulki kasan daga lokacin nan duk wani sakin layi da aka kafa hujja da shi ake aiki da shari'a musulunci soja za su jingine gaba ɗaya constitution din an dakatar da shi wani soja ya je ya sha giya a mami makir ya sha ka amuru kawai ya sa a ta bigilan komai a ce is dissolved jam'iyyun siyasa is dissolved constitution is dissolved wace ce wace ce an yi dissolving din su daga lokacin za a gani kuma yaya za a yi ka san lalle kwaɗa yana gaba wallahi aiki na gaba dan kar waɗansu ɗauka an riga an mutu ratar ya kamata mu rinka hange da bu'u da nazar ko mu rinka yi irin tanadin tanadin da ya kamata tanadi na imani da aiki na gari da tanadi na sauran dan duk abin da ba imani ba sauran ne lalle kowanne yana da muhimmanci sai an samu imani da aiki na gari da soyayyar juna da dinki baraka da wane ne sannan kuma a yi wancan tanadin da ya kamata duk wanda bai iya ruwa ba ya kamata ya iya ruwa dan dan zamu keta kogin daja idan ba ta kama ba abin nan ba sai an mutu ruwa ba ya kamata kowa iya ruwa wanda bai iya mota bai iya mota wanda bai iya mashin bai iya mashin wanda bai iya kuri da baka bai iya kuri da baka wanda bai iya kaza bai iya kaza komai komai komai ku iya wallahi ba wasa bane ba wallahi tallahi ba wasa bane ba in Allah ya mana tsawon kwana ko wata rana mutum baya nan za a iya gaskata ka wani da ke cewa sayazkurni qaumi idza jadda jidduhum wa fil lailati zalma'i yuftaqad al-badr yake cewa mutane za su tuna da ni lokacin da wahala ta yi wahala za su tuna da an taɓa faɗa kaza lokaci kaza amma sai waɗansu suka ɗauka wasa ne a zance ne na siyasa kaza kaza ko wani abu makamancin haka abin da za mu ɗauka mu musulmi da tanadinmu da komai da komai mai ibada ce cin nasarar ba a wurin tanadin bai ke amma tun da Allah ce wa iddu to dole mu yi istidadi wa man nasaru amma illa min indillah inna Allah azizun hakim amma tanadin dole mu yi kuma mu musulmi gurin mu shine shari'ar musulunci ta kafa ban kasa ba wai ta muka sai dole a zamanin mu ba ya ishe mu alfahari mu dora hasashin ginin wani zo ya ƙara sa ya kafa ginin ma iya bayar da rayukan mu su zanto su ne bulo da siminti din da ginin zai tsaya wani ya zo ya shiga cikin ginin cikin mu ko jikokin mu ya mori da shi irin yadda na da suka gina muka zo muka shiga araha annabi da ya fita bayan garin madina ga su ga madina duka bai fi kilomita biyar ko goma ba amma cikin madina ga abokanan adawa a wajen madina ga abokanan adawa an zagaye su ta ko ina duk jaruman sahabban nan je ka kawo fitsari a can ba sa iya zuwa Allah da kansa yake izu ja'ukum min fawqikum wa min asfala wa iz absaru wa balaghatil qulubul hanajir wato zuciya kamar ta nan makogaro saura fito wa tazunnuna billahi zununa shadida a ta tare da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana kiyamul layli saboda tsabagen natsuwa da cewa abin da Allah ya masa alkawali gaske ne sauran mummune dan an kaɗi dan an tsorata amma suna da kyakkyawan zato game da ubangijinsu ba su munawa Allah zato ba cewa zai kunyata su karshe kuma ubangiji ta'ala ya taimake su wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khaira wa kafa Allahu almu'minina alqital wa kana Allahu qawiyyan aziza ai yana nan alqawiyyu yana nan al'aziz ba wai jiya da shekaran jiya bane ba kadai har yau da gobe da jibi da gata ila abadul abidina ila ma la nihayata lahu Allah shine qawiyyu kuma shine aziz kuma bayan sa mun din abin da kawai yana ma su tsaya yana tare da su in ba su tsaya ba nan matsalar take in tansurullah aha to mafahumul mukhalafa in lam tansuruhu lam yansuruhu Inda ya mun tsaya ubangiji ta'ala zai taimake mu ba sojan Najeriya ba a karo da sojan Amerika da sojan Rasha da sojan Faransa wallahi inda ya mun tsaya Allah zai taimake mu kai mu ne kana da wata ajanda guda daya da ka sa a gaba aljanna ita kake hararowa ko tanka aka ajiye fa ba za ta hana gaba in ga hanyar nan aka ce ga hanyar nan ka leko ka hango hurul ina ta maka murmushi to wallahi tanka dai ba ta shiga ne ka'idar ka'ida ce ta imani zaka ji waɗansu irin injina na imani suna ingiza ka gaba ba tsayawa ba babu tsayawa ka riga ka san in ma ka tsaya dai ka mutu in ma kuma ka ki tsayawa kuma za ka mutu to ba ka yi gaba ka mutu ba da kai baya ka mutu kun manta da sahabin da aka je aka same tsakanin suka da mashi da saran takobi da harbin kibiya an sare shi da sara da suka da harbi wajen tamanin da wani abu amma dukkaninsu daga nan kirji zuwa gaba babu a ƙeya babu a dubura babu a gadon baya saboda me ana harbin yana yin gaba bai juya baya ba amma sai kaga an kashe wani cikin mutum kila ya juya ne kibiya ta kore masa gudu ta same shi ba shi ne ya tare ta ba bambancin mu da su kenan to wannan ka'idar ta imani da zamu gina akai da cewa mu muna yin ne dan Allah yanzu suna jin mu muna jin zafi sun fi mu jin zafi kafiri kuma da bai da komai a can duniyar fa kawai yake bautawa ya rayu ne rayuwa ta materialism yake yi duniya kawai a ci a sha a more kuma ya daga mutuwa ba zai ci ba zai sha bai more ko bai san me zai tarar a can wurin ba sai ko kana da tabbas in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun wa kana Allah aliman hakima in suna jin zafi kuma kuna jin zafi in kuna ji su ma suna ji amma inda matsalar take kuna fatan wani abu a wurin Allah irin wanda su ba sa fata ku kuna fatan aljanna ardu hasamawati wal ard uidda lil muttaqin kuma sun riga sun san cewa za a jefa su ne cikin wuta kullama nazijat zunuduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab wa kana Allahu azizun hakim inna kana azizun hakim fa idza fahimta ma anzalallahu fahman jayyidan idan ka fahimci abin da Allah ya kar fahimta mai kyau wa fahimta ma inda man yadda iddin al yau ka fahimci irin abin da ke hannun wanda suke da'awar addini a yau suna da'awar musulmi yan mun gada amma ba su karance shi ba da bayyana laka umurin waɗansu al'amurra za su bayyana gare ka na farko minha abu na farko annal insana la yastaghni an talabil ilmi mutum baya wadatuwa wajen neman ilimi fa inna hadhihi wa amsalaha la tu'raku illa bitanbihi irin wannan mas'ala da muka faɗakar karkashin wannan ayoyi da makamantansu ba a iya fahimta su sai in an faɗakar da kai kai kadai ba za ka iya ganewa ba fa iza kanar kad ashkalat ala sahabati qabla nuzul al aya idan har wannan ta rikitar da sahabbai kafin saukar wannan aya fa kaifa bi ghairihi ina ga wanda ba sahabi ba kenan wa minha yana daga cikin abin da zai ƙara bayyana gare ka annaka ta'rifu anna al-iman laysa kama yazunnuhu galibin nas al-yawm imani fa ba kamar yadda mafiya yawan mutane suke zaton sa ne a yau bal kamar qala al-hasan imani yadda lamarin sa yake kamar yadda hasan al ya faɗa ne fi ma rawa anhu al-bukhari cikin abinda da imam bukhari ya ruwaito daga bakin hasan al-basri din laysa al-imanu bitahalli wala bitamanni walakin ma wakara fil wa saddaqathu al-a'mal laysa al-iman bit-tahalli wala bit-tamanni walakin ma wakara fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal yace laysa al-iman bit imani ba da ado ne ba kai adam imani da baka kace ga aiki na ga kaza irin nawa kai ta zano waɗansu falalolinka yace ba wannan ne imani ba wala bitamanni kuma imani ba da gurace gurace bane ba ai zan yi kaza a ina fatan ne zan yi kaza zan yi kaza zan ceci suwa ne zan yi kaza duk wannan ba shi bane ba walakin yace amma abin da ake kira imani ma waqara fil qalbi abin da ya tabbata a zuciya wanda baya iya turuwa wa al a'mal ayyukan yau da gobe suka gaskata shine me wato kamar ya fassara laysa bi yakum wala amani ahlul kitab shi imani ba gorace goracen ku bane ba ba kuma gorace goracen ahlul kitab bane ba a abinda imani yake shine abinda ya tabbata cikin zuciya kuma aiki ya gaskata nas'al Allah an yarzuqana ilman nafi' yace muna roƙon Allah ya arzuta mu ilimi mai amfani wa yu'izana min ilmin la yanfa ya tsare mu daga ilimin da baya da amfani qala umar ibn abdul aziz sarkin adalci na madina umar ibn abdul aziz ya bunai laisal khair an yakthura maluka wa waladuk yana ashe maganar da kuke ta yi cewa su sahabbai din nan gaba ɗayan su kaza ne yanzu ya za ku yi da wannan ayar da kuka karanta da kanku a masallacin ku kuma aya ce tana cikin ayoyin suratul nisa'i kuma ba a shafe ta ba suratul nisa'i ma cikin surorin alqur'ani tana cikin karshe karshen sauka har waɗansu ma sun yi da'awar ita ce karshen sauka to ya za ku yi da wannan kenan a nan gudun sai mu ba da amsar da cewa abinda za ka fake da shi guda biyu ne abu na farko zalimi an fusi abu na biyu fa ula'ika ma'awahum jahannam wa sa'at masira shi na farko zalimi an fusi mun riga mun fassara shi muka ce mala'iku sun karɓi ransu suna masu zalantar kawunan su me ake nufi da zalantar kawunan rashin yin hijira to rashin yin hijira din nan kafirci ne ko zunubi ne kuma dama mu ba mu ce sahabbai ba sa zunubi ba ba mu ce ba sa zunubi ba ba masu mai bane suna iya yin zunubi an bayyana wannan da kyau fa ulaika asallahu an fa ulaika ma wahu jahannam wa sa'at masira an yi alkawalin shiga wuta shi ko matsalan shiga wuta ba wai duk wanda aka ce ya shiga wuta bane ko aka yi masa alkawali da wuta bane ya zama kafiri an gane ko dan cikin masu shiga wuta akwai kafirai wanda in sun shiga babu fita akwai mummune masu zunubai da za su shiga a yi musu azaba daidai mai zunubin su sanan da karshe a cire su a kai su aljanna wannan dalilai na shari'a cikin qur'ani da hadisi duk sun nuna mana wannan kafirai ne aka ce idan sun shiga wa mahum bi kharijin minha wa lahum azabun muqim amma idan ya zanto cewa mutum mummuni ne ana sa ran lallai ne tabbas ne Allah ya alkawali za a fitar da shi bayan an masa azaba daidai laifinsa duk wannan bayani sai ya nuna mana cewa sakamakon da zamu fita da shi sahabbai sun yi abin da ake kira laifi sun yi abin da ake kira zunubi Allah kuma ya alkawalin masu zunubi sawa'un cikin su ko wanda ba cikin su ba ya yi alkawalin yin azaba sai dai ba za a dawoma cikin azabar ba to wannan yin azaba da Allah ya yi alkawali ya ce idan ya ga dama yana iya yafewa dan ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wannan liman ya sha ya shafi sahabban ya shafi wanda ba sahabban ba amma su sahabban kuma sai zo ba da labari a wani wurin ya ce ya yafi ya ba da labari ya ce ya yafi laqad taba ala nabi wal muhajirina wal ansar allazina tabauhu fi sa'ati al usrati min ba'di ma kada yuziku qulubu fariqin minhum thumma taba alaihim innahu bihim ra'ufur rahim Allah ya yafi karkashin wannan ayar to sai mu ce mu yadda ba kuma ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya roƙa musu gafara fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum an gane ko kuma da kansa yace lahum maghfiratun wa ajrun azim yace a ah, ah, abin nan cikin suratul cikin karfi karshen suratul anfal lahum magfiratun wa ajrun azim lalle suna da gafara tunda an ce lahum magfira sannan ga ajrun azim kaga alga abin nan kenan dukkan waɗannan ayoyi suna nuna mana an riga an yafe musu ina fata an fahimta tunda ko ayoyi sun riga sun tabbata an yafe musu a ce can an yi barazana da shine da karshe kuma aka yi ina fatan kun fahimta ko musamman za mu ƙara fahimtar wannan yayin da muka fahimci cewa wannan ayar innal tawaffahum tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim da hadisin da ke cikin bukhari abdullahi dan abu ya ce su ne wanda suka fita da kafirai wajen me wajen yakin badar yakin badar kuma shine yakin farko a musulunci bayan kammala yakin badar ne kuma aka saukar da al'amfal an gane ku a cikin suratul anfal din na karshe karshen ta ne Allah ke cewa wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi wallazina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa ajrun azim a ciki ne kuma aka ce an yafi bayan an gama zargi a can gurin an kammala yakin kuma sai aka zo aka ce an yi mai an yafi kuma dukkan laifukan da suka yi din masu habbai ma banda wannan sake kirga wani laifin sake kirga wani laifin ka taro dukkan laifi ka cika masallacin nan da laifi Allah da ya ce laula kitabun min Allah sabaq ba dan wani littafin a wurin Allah ba da riga ya gabata cewa ku yan aljanna ne lamassakum fi ma aqattum azabun azim da azaba mai girma ta shafe ku dangane da abin da kuka yi to amma mai hana azabar sabaka wannan sabaka fi lima ne ko mudari ne an riga an gama rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf wato mafarin wani zance kenan ina jin yanzu ne mun dan kwantar da kular kenan walamma hajara al-muslimuna ila al-madina wajtama al-muhajiruna wal ansar yayin da musulmai suka yi hijira suka tafi garin madina mahajirai suka yi tare da su da al-ansar mutanen madina shara Allahu lahumul jihad sai Allah ya shar'anta musu jihadi wa qabla zalika nuhu anhu kafin haka da an hana su yin jihadin wa qila lahum aka ce da su kufu aydiyakum ku kame hannayenku da da kansu suke cewa mu fita yaki Allah ce a a kufu aydiyakum ku kame hannayenku ku koma gefe guda dai fa aqimu salata wa atu zakka ku tsayar da sallah ku bada zakka in dai za ku tsayar da sallah za ku iya bada zakka kun fara samun tarbiyya kenan ta in an ce ku yi jihadi ku yi dan da jihadin yana bukatan dukiya to zakat za ce ka bayar da kashi ɗaya cikin arba'in ka kasa kai ne zaka zo watan wata rana ka rabu dukiyar gida biyu ka ce ayi jihadi <laughs> kaga zai wahala amma duk wanda ya ba da ɗaya cikin arba'in ya saba yi shekara ashirin yana yi ba fashi yana ba waɗanda Allah ce to wata rana idan jihadin ya zo aka ce kawo ɗaya bisa ukun dukiyar gaba ɗaya kawo kaza kawo rabin dukiyar a yi jihadi zai iya bayarwa da aka ce Allah ce kufu aidiyakum wa aqimus salata wa atu zakat da haka aka ce da su fa anzalallahu ta'ala daga ba sai Allah ya saukar da kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah ce kutiba alaykumul qital an wajabta jihadi akan ku an wajabta yaki akan ku domin lafazin kutiba yana nufin wajabci duk inda ka ji kutiba ko kataba a cikin qur'ani ko hadisi wajibci yake nufi ya amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alaykum hadara ahadakumul maut in taraka khaira kutiba alaykumul wa huwa kurhun lakum inna allaha kataba alhasanati ba an gane ku an wajabta jihadi kan ku huwa kurhun lakum alhalin shi abin ki ne a cikin zukatanku dan za ku rasa dukiya kuma za ku rasa rayuka wa asa an takarahu shay'an mai yiwa za ku iya kin wani abu ko mutane wa huwa khairun lakum sai abin ya zanto alheri gare ku ta yadda ba ku sani ba wa asa an tuhibbu shay'an mai yiwa za ku iya son wani abu ko mutane shine zaman gida da zaman hutu da kaza da kaza wa huwa sharrun lakum alhali sharri ne a gare ku kuna kin jihadi amma zai zama muku alkhairi dan a cikin jihadi akwai daukaka akwai samun yancin yin addini kuna son zaman gida amma a cikin zaman gida din nan ba tare da an yi jihadi ba akwai sharri dan kafirci zai bunkasa musulunci na yin kasa wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shine ya sani ku ku sani ba lokacin da aka saukar da wannan aya me ya faru fabazzalu anfusahum wa amwalahum lillahi ta'ala sai suka baza suka bayar da dukiyarsu da kawunansu don Allah radiyallahu anhu Allah ya yarda da su fa shakara Allah lahum zalik Allah kuma yi musu godiya ma'ana yi musu sakamako sakamakon haka din wa nasarahum alaman adahu ya taimaki su kan wanda yayi adawa da su ma'a qillatihim wa tare da karancin adadin su da raunin su da rashin makami wa kasrati aduwwihim wa quwwatihim tare da yawan adadin abokanan adawar su da kuma karfin makamai na abokanan adawar amma Allah ya taimaki mummunai kan min fi'atin qalilatin ghalabar fi'atan kasiratan bi idnillah fa min al-waqa'i al-mashhura yana daga cikin al'amura da suka auku na yaƙi shahararru allati anzala Allahu fiha al-Qur'an waɗanda Allah saukar da al-Qur'ani game da su waqa'atu badr abin da ya auku na yaƙin badar qad anzalallahu fiha suratul anfal Allah ya saukar da suratul anfal game da yakin badar wa ba'daha waqatu qainuqa sannan sai yakin banu qainuqa da aka kori yahudawa aka fatattace su ma waqatu uhud sannan sai yakin uhudu a cikin shekara ta uku ba'da sanatin bayan shekara ɗaya kenan da gama badar wa fiha al-ayatu fi ali imran a cikin lamarin yakin uhudu ne aka saukar da wani adadi mai yawa na ayoyi cikin suratu ali imran daga fadin sa wa iz gadawta min ahlika tubawu al mu'minin maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim iz hamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyuhuma haka aka ta tafiya game da wannan ana bayanin yakin uhudu har ya zuwa yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra al mu'minin الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يصارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أن ما نملي لهم هل وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب walakin Allah yastabi min rusulihi man yasha fa aminu billahi wa rusuli wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim ana aka tuke tun daga can gurin ayoyi ne ga sanan ajere game da yakin Uhud shi yasa duk wanda ya karanci suratul anfal ya haddace ta ya san tafsirin ta yadda malaman sunna suke ya hadisan bukari da suka fassara ya ibnu kasir a natse ya dauki wannan juzu'iyya wannan bangare na cikin suratul ali imran ya fahimce shi ya ga gumurzun da aka yi a uhudu to zai iya zama komandan yaƙi a tafi duk ranar da shari'a, musulmai suka yi karfi wannan sai ya zanto yana cikin syllabus din NDA a Kaduna eh duk wanda yake ɗalibi a wajen sai ya haddace suratul anfal ya haddace ali imran ya haddace bakara ya san jihadi ya san gumurzu ya ga tactics na yaƙi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa badaha waqatu banu nadir bayan wannan sai yakin banu nadir yahudawa ne su ma cikin dangin yahudawan madina wa fiha ayatul lati fi suratul hashr a cikin su ne aka saukar da wannan aya dan tasirin suratul hashr huwa allazi akhraja allazina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr a game da su ne aka saukar da wannan thumma waqatul khandaq sai kuma waqatul khandaq wato ita ce gazwatul ahzab kenan dangane da ita ne aka saukar da suratul ahzab an gane ko wa fatuhu khaybar sai ya sai bude khaybar da aka yi shekara ta bakwai wa anzalallahu fiha suratul fath anan ne aka ce fataha mubina inna fatahna laka fatahan mubina da yawa daga cikin masu fassara sun fassara fatahan mubina cewa shine fatahu khaybar waɗansu malaman tafsirin sun fassara fatahan mubina shine bude makka amma dai da aka ce fatahan mubina da yawa sun tafi akan khaybar amma menene fatahu makka shine idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan wannan shine fatahu makka amma fatahu mubina shine fatahu khaybar dan a cikin ta an ce wato ainihin ga abin da za yi ga abin da za yi ga abin da za yi na yaki da kaza da kaza da kaza in zaka tafi munafikai za su ce kaza za su ce kaza za su ce kaza za su ce kaza kace da su kar ku bi mu dan an samu ganima sosai a cikin yakin Khaibar shi yasa Allah yake cewa in za ku tafi waɗansu za su ce ku zo za mu bi ku tafi tare da ku kai kuma ka ce a'a ba za ku bi mu ba su kuma za ka san ce ai hasada kake mana haka ayoyin bana so in kawo dan in sawaita da su har zuwa ƙarshe to wannan sai ya tabbata cewa a yakin Khaibar ne dan wani sahabi cikin Bukhari Abu Hurairah ko wani sa yake cewa mu fara koshi ba sai da aka bude Khaibar da can duk ana yin zaman ne haka kada ran kada wata ran da akwai wata ran da babu ba mu fara koshi ba sai da <laughs> sai da aka bude Khaibar saboda yahudawa ne wato suke da dabaran ajiyar kayan abinci sun samu wurin noma mai kyau suka je suka yi sansani da aka je aka fatattake su aka yake su sai aka kwace gonakin suka zama ganima ga al'ummar musulmi an kwace gonakin kuma sahabban da suke madina ba su iya salon noma irin da can ba saboda yanayin kasar ya bambanta sai masana harkokin noma suka bai wa annabi shawara cewa idan muka karfe gonakin nan to ba za su yi amfani da su idan ba za mu iya noma ba amma ga sauran yahuda wanda an lallasa su sun yadda za su ba da jizya hatta yi utul jizya ta an yadin wa humsa girun yanzu a yarjejeniya da su a bar gonakin a hannunsu su noma amma idan an noma kowane kaka za mu ɗauki rabi su ɗauki rabi amfanin gonar gonakin namu ne su kuma su noma haka aka yi gwamnatin musulunci ta samu kuɗi ta samu kayan noma ta samu kaza ta samu kaza kaga to wannan wani ɗan siyasa zai ɗauka cewa a cikin kundin annabta duk babu wannan gani ake musulmi kawai da an kace ai shari'a gani ake kamar ku gidadawa ne ai ba ku san yadda ake eh, siyasar duniya ba international politics wane ne wane ne rikici da duk international politics ya wuce na abin da ya faru tsakanin Rome da Farisa duk Qur'ani ya riga ya kawo maka su to duk makirci an wuce suka abu bin al-ashrafu mutumin da manzon Allah kaga dai tausayin sa fa amma cewa zai kawo mun kanshi <laughs> duk wanda manzon Allah ce a kawo kanshi wallahi ba karamin ba ne ba Allah ko Allah ya fi kilinton tsiya na rantsa da Allah ya fi kilinton tsiya da iya makirci da sunan buwar jilson duk ya fi su shekiyanci isa manzo Allah ce wa zai kawo mun kansa wani sahabi ya ce gani ko wanda dama suna nan suna jiran kota kwana jira suke ba su umarni su kaddamarwa mutum duk abin da zai faru ya faru wa anzalallahu fiha suratul fatih wa fatahu makka sai kuma fatahu makka wa waqatu hunain sai kuma waqatu hunain yakin da aka yi na hunain bayan fatahu makka kenan wa anzalallahu fiha suratul nasr a wannan lamarin aka saukar da suratul nasr haka wadansu suka ce a fatahu makka wadansu suka ce a hunain amma idan sun faɗa duk abin da alaka da juna dan fatahu makka an yi shi cikin cikin watan ah, ramadan sai aka zo cikin watan shawwal aka yi gazo hunain to sai a wannan lokacin sai waɗannan aya suka sauka don haka sai wani ya ce ta sauka ne dan fatawa makka wani ya ce ta sauka ne dan me ghazwatu hunayn wa zukira hunayn fi surati bara'a an ambaci hunayn cikin suratu bara'a thumma ghazwatu tabuk ga kuma yakin tabuka wa zakarahu Allah ta'ala fi bara'a Allah ya ambaci yakin tabuka a cikin bara'a wa lamma danat lahu al-arab yayin da ya kasance duk waɗannan fa dan Allah waɗanda suke son su tsara harkar ilimi duk waɗannan fa yanzu wannan abin duk da aka yi na yaƙe-yaƙen manzon Allah babu ɗaya a cikin syllabus din School of Legal Studies ko kuma Jami'atu Bayero ko na Ahmadu Bello da Zaria ko za ka karanta Islamic Studies baka san wannan ba eh mutum yana musulmi zai je yi digiri na tsaya yi digiri na biyu fi PhD a syllabus ɗin jami'o'in mu dai babu wannan waɗannan al'amuran da muka zana maka su ga su suna da ayoyinsu amma za a yi maka maganar rikicin ma'awai da Ali bin Abi Talib dan a rusa maka kwalwarka da tunaninka za a kawo maka mutazilanci a kawo maka shi'anci a kawo kawarijanci a matsayin kowanne ideology ne ka zaɓa ka ga wanda yafi karfi a ciki in ka zaba mutazilanci akan kadiriyanci kaga ai diddide ne in ka ɗauki kuma jahamiyanci akan mutazilanci diddide shirme ne duk gaba ɗaya da mutazilanci ɗin da wadawa duk shirme ne duk bidowi ne amma sai a kawo maka ka wasa kwakwalwa ba za a kawo maka mazhabin ahlus sunna ba kuma saboda wanda suka tsara syllabus din dama yan mulkin mallaka ne ko wanda suka yi karatu a hannun yan mulkin mallaka kuma har yanzu ba mu samu zarata masu kishi ba cikin masu gudanar da jami'o'in mu ko masu kula da harkar ilimi da suke da takawa da tsoron Allah da kuma zuciyar aiki da za su a gyara syllabus din an bar shi kawai kayan gadar da suna mulkin mallaka ko waɗanda suke karatu a wajen suka bar mana ya za a yi mu rayu shi yasa sai mutum ya je PSD ya fito ko bai da ruhin addini sai mutum ya karanta shari'a a nan su kuma ulukar su zai fito kuma yana faɗa da shari'a islamic studies mutum zai karanta wallahi wani gara wani dan bokon da dan islamic studies dan kaga wani wata tsirin da dan islamic studies zai maka inda yana ya karatu ko abin nan salafus din baya taimaka masa ya zo mai takawa ko mai jin tsoron Allah sai dai shi a karan kansa in dama yana karatu a gida yana da alaka da littattafai yana bincike ya karanto wani abin da ba amma salafus din ba zai taɓa taimakonsa ba to wannan kuma baiwar mutum yana da karatu ko yana dabaru a gida ko ya je labirari ya dudduba din da tafiya da zai amfani cikin duk ɗalibi ɗari nawa ne suke da wannan himmar babu kaga ba za ka yi kiyasi cewa to ai wani bayar ya gama yana da kirki a iya samu wani ya gama bayar ya gama ABU ya gama sukar ulugul sirri yana da kirki amma abin da muke magana salabas din ne mayar da shi mutumin kirki ko kuma shine a karan kansa ya ci gashin kansa ya yi bincike ko ya karatu a wajen jami'a wurin malaman addinin da suka fahimtar da shi kaga dole ne irin waɗannan ababe duk suna bukatan kawo gyara duk a tafiyan mu ta shari'a muna bukatan gyara a cikin wannan harkar kaga yan bokun da suke rike da bayero ko suke rike da abu ko jami'ar ah, eh, usman dan fodiyo ko ta maiduguri ko ta abin da duk wata jami'a da take inda musulmai suke masu rinjaye wallahi yan bokon wannan cikin jami'ar ko abin da za su taimaka addini wanda nan da shekara ɗari biyu za ta yi musu raka jariya irin yadda mutanen banza suka shirya syllabus din banza ake aiki da shi yau sama da shekara kaza to haka kai kuma idan ka tsaya aka gyara syllabus din aka sa abin alkhairi da ka a ciki kuma ya zama maka sarka jariya ila yawmul qiyama to amma ina waɗanda su fahimci wannan ko dai ka samu mutumin da yake yana da boko yana da kishin addini ke bai fahimci wannan illar ba ko mutumin da yake da addini din kuma shi kuma ba ruwansa da ma addinin kuma shi addinin ya karanta layinsa ne amma kuma ba ruwan shi da addinin ka san akwai wannan tanakudin a rayuwa kaga mutum ya karanta addini ko bai damu da shi wannan kuma akwai su suna nan da yawa Allah rufa mana asiri amma a ce duk mutum bai san wannan ba har ka gama PhD inda ya karatun kasan nan zaka yi ba za ka fahimci wannan ba sai dai kai karatu naka na waje kai kadai ko a wurin malami ko na sa kai a laburari to zaka fahimci wannan amma a ce a salabas aka koyar da kai yakin Uhud yakin Badr gazwatu Banu Qainuqa Banu Nadir fatawa Makka Hunainu yanke kan Ka'ab bin al-Ashraf a bana tsammanin jami'a za ta koya ma wannan amma za ta iya za ka iya koyan wani ya zagi Abu Huraira amma kuma wani ya ce a kar a zage shi idan ya so kai kuma sai ka zaba duk wanda ka zaba ai kana mataki ne na ka kai balagar ilimi in kai dan jami'a ne duk wanda yana cikin abubuwan da suke bukatan gyara jan wallahi yan boko musu tsaya sosai akwai gudunmuwar da za su yi wallahi sosai in dai za su tsaya akwai gyaran da za a kawo in ba haka ba sai dai kawai malami ya bar juma'a kuma ya karantar ya wa'azi wannan kuma can gurin barna kuma tana can gurin shekara ɗari tana tafiya kuma babu yadda ka iya da ita sai an yi juyin juya hali cikin salabas din karatunmu gaba daya inda babu addini a sa inda aka sa addini a gulgunce a duba salabas din firamare inda wannan alwujudu wal kidamu wal baqa'u duk a cire a kawo al'usul salasa da kuma sun jizo an masu tabara su waye su waye a karantar da ɗalibai a fassara musu suna yara din an da ana alwujudu alwujudu babu abin da za a iya wallahi ba za a fahimci addini ba har a mutu mutum ya je lahira a karkace kawai wallahi tallahi ولما دانت له العرب دخلوا في دين الله أبواجا وابتدأ في قتال العجم اختار الله اختار الله له ما عنده malai yayin da larabawa gaba daya suka bi manzon Allah wa dakhalu fi dinillahi afwajan suka shiga addinin Allah tawaga tawaga wa bitada fi qitalil ajam ya riga ya gama da larabawa har fa ya fara yakan ajamawa kamar mutanen farisa da Rome a lokacin rayuwar manzon Allah an fara kai hari kasar Rom a dan an yakin gazo Tumusa wanda kuma da Romawa aka yi kuma shi da kansa ya kai hari Tabuka duk da ba a yakin ba amma Romawa ne aka kai wa harin a lokacin yayin da Allah ya madaukakin sarki ya bude masa garuruka jama'a suka shiga addini har aka fara yakin ajamawa ikhtara Allah lahu ma inda sai Allah ya zabarwa annabi abin da ke wurinsa cewa aikinsa ya kare kuma فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما أقام بالمدينة عشر سنين sai manzon Allah ya cika bayan ya rayu a Madina tsawon shekaru goma wa qad ballaga risala wa adda amana ya riga ya isar da manzanci ya sauke amana fa waqa'at ar-riddatul mashhura mutuwar annabi ke da wuya kuma sai kuma ridda kuma ta faru a wajen waɗansu musulma wa zalika annahu lamma mata rasulullah da ghalibu man aslam lokacin da manzon Allah ya cika da yawa cikin waɗanda suka karɓi musulunci da sai suka yi ridda wa hasalat fitnatun azima wata babbar fitina kuma ta dirka ko al'ummar musulunci tabbata Allahu fiha man an'ama alaihim bis ubangiji ya tabbatar waɗanda ya tabbatar da waɗanda yawa ni'ima ta hanyar tabbatuwa din bi sababi abubakar ne siddiq a sanadin abubakar as-siddiq radiyallahu anhu fa innahu qama fiha qiyaman lam yudanihi fihi ahadun abubakar ya yi tsayawar da babu wanda ya kusance shi ya ɗauki mataki da wata matsaya game da yan da irin matsayar da ba wanda ya kusance ta kamar shi mina sahaba cikin sahabbai hun fihi ma nasu farko ya tunatar da su abin da suka mari wa allamahum ma jahilu ya kokarin fahimtar da su abin da suka jahilta wa shajja'ahum lamma jabulu sahabban da da suka tsorata ya karfafi gwiwarsu fa sabbata Allahu bihi dinal islam sai Allah ya tabbatar da addinin musulunci a sanadiyan Abubakar a wannan lokaci ja'alana Allahu min atba'i Allah ya sa mu cikin wanda za su bi sahu irin nashi wa atba'i ma hamalahu ashabu da kuma sahon waɗanda suka yi masa biyayya cikin abin da yi qala Allah ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa yati Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah al-aya ubangiji ce ya ku waɗanda suka yi imani manyar tadda min kuma an dini cikin ku dukkan wanda ya yarda ya bar addinin sa fa sawfa yati Allahu bi qaumin da sannu Allah zai zo da wadansu mutane yuhibbuhum wa yuhibbuna suna son shi Allah kuma shi ma yana son su azillatin alal mu'minin suna kaskantar da kai ne ga mu'minai a'izzatin alal kafirin amma suna daga kai da nuna isa ga kafirai yujahiduna fi sabilillah suna yin jihadi dan ɗaukar kalmar Allah wala ya khafu na lauma tala'im ba sa jin tsoron zargin mai zargi sai Allah ce zalika fadlullah wannan ko falala ce ta Allah yutihi man yasha yana bayar da ita ga wanda ya dama wallahu wasi'un alim Allah mai yalwa ne ko masani ne qala al-hasan hasan al-basri yace hum wallahi abubakar wa ashabu da Allah ce fa sawfa yati Allah bi qaumin yace wallahi shine abubakar da wasu wasahabbansa na zamaninsa sa domin suna da aka yarda din suka tsaya da Allah ce fa sawfa yati Allahu biqawmin Abubakar kenan da safansa wannan fassara da Hasan al-Basri ba yana nufin wannan sune sanadiyan saukar ayar ba kuma ko da wannan ne sanadiyan saukar ayar ayar tana gaskatuwa akan duk wanda ya maimaita tarihi makamancin wannan yayi kokarin mayar da wanda suka yi cikin addini wanda suka barranta daga addini yayi kokarin mayar da su kuma ga siffar su suna san Allah Allah yana san su yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah na kaunar su suna kaunar shi azillatin alal mu'minin ba sa dagawa ƴan su mummunai kai a izzatin alal kafirin amma suna wa kafirai karan hanci a yau kaga yawancin mutanen ba haka muke ba in ka kana haba haba da mutum wani kafiri ne saboda jam'iyyar ku daya saboda kuna business tare amma in ka kana girman kai ga mutum ka nuna masa ba komai ba dan uwanka mummuni kenan ka ka sa aya din gaba daya Allah ya tsare mu qitalu ahlir ridda wa suratul ridda anna al araba iftaraqat fi riddatiha malai ce ga yadda aka yaƙi wanda suka yi ridda yadda da siffar ridda take su larabawan sun yi sabani dangane da yanayin ridda kowace kabila ko kuma kowace jama'a fa ta'ifatun raja'at ila ibadatul asnam an samu tawagar da suka koma bautar goma riris wa qalu law kana nabiyyan lama mata suka ce ya za a ce annabi ya mutu inda annabi ne ai da ba zai mutu ba su jahilcin su wa firqatun qalat nu'minu billahi wa la nusalli waɗansu suka ce a imani da Allah kan zami amma dai sallah daga wa mun daina tunda annabi ya mutu wa ta'ifatun aqarru bil islami wa sallu waɗansu suka tsaya sun tabbatar da musulunci sun yi sallah walakin mana wa zakka suka ce amma mu ba za mu bayar da zakka ba wa ta'ifatun shahidu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wata tawagar sun shaida da kalmar shahada Allah kaɗai za a bauta manzon Allah ma manzon Allah ne walakin saddaku musailama sai dai sun gaskata musailamatul kazzab annan nabi sallallahu alaihi wasallam ashrakahu ma'ahu fi nubuwa suka ce wai annabtar dama ta zamanin yadda annabi Musa yake da Haruna a zamani guda haka da annabi sallallahu alaihi wasallam da musallama su ma annaba ne biyu a zamani guda ai abubakar ya gamu da fitina to da abu abubakar ya so yayi wata siyasar gudanarwa ka san ce a fara ya kasa ce wanda suka hana zakka su za a fara ya kato saboda su ne nasu mai sauki sauki za a yi saurin mai da sun ga kaifin takobi an fara karkace su sai za mu bayar kaga an samu karfin sai abu sauran dan sauran ka ai arna ne riris amma amma wadanda ko musulunci da riris sai ce a fara da su tukuna dan sai an gama da waɗannan sannan a fuskanci waɗancan da yazo ce zai yake su Umar dan Khattab ce ya zaka yake su suna kalmar shahada yace wallahi ba zan kyale dukkan wanda ya raba tsakanin sallah da zakka ba yace da a ce za su hana ni da baibayi wanda da lokacin annabi suna bayarwa law mana'uni ikalan a wata riwaya law mana'uni anakan idan an ce ana dan tinkiya sabuwar haihuwa dan tayi idan an ce iqal da baibayi a wata riwaya yace da za su hana ni dan tayi wanda da lokacin annabi suna bayarwa sai na yake su a wata riwaya yace da za su hana ni da baibayi madaurin dabbar wanda da lokacin annabi suna bayarwa yace wallahi sai na yake su kafin a zama shi ma Umar sai gamsu da wannan ra'ayin sauran sahabbai suka gamsu da wannan sai zama ijma'i kawai aka yake su aka fitattake su kuma wata dabarar yaki da yayi wanda ya kamata mu rinka dauka a cikin rayuwar akwai a daidai lokacin da irin rundunar suka yawa kafin annabi ya rasu ya bar rundunduna wadda Usama ibn Zaid zai shugabanta dan za a koma a je a yaki mutanen Rumawa a mota a cikin cikin kasar Sham kafin wannan rundunar ta tafi annabi ya kama rashin lafiya ta aka ce to a jira a ga yadda rai zai ubangiji ta Allah bai kadara annabi ya tashi lokacin da aka gama duk abin da za a yi an riga an halifantar da Abubakar sai waɗansu suke ba da shawaran tun da waɗansu sun fara da kan wannan rundunar ta tafi ya za a yi wannan babbar rundunar a tura ta tafi daji can wani gari nan gurin kuma ga matsalolin mu na cikin gida waɗansu suna radda sai Abubakar ya ce wallahi rundunar da annabi ya ce su tafi ni kan ba zan ce su tsaya ba sai an tafi ko da kafir za su zo madina su mana kamun yan sake wannan kan sai sun tafi inda annabin ya ce waɗansu suka sake zuwa suka ba da shawara suka ce to ai an yadda yanzu za a tafi amma matsalar shi ne usama ibn zaid yaro ne shekara sha takwas ya za a ce shine shugaba a cikin rundunar daga usmanu a ciki ga aliyu a ciki ga umar dan khattab da kansa ma a ciki ga suwaye a ciki a canja mana a mayar da wani dattijo mai dan shekaru dan a tafi aka ce to shi ma nan wurin Umar ya je ya koma ya faɗa wa Abubakar wannan shawara Umar dan Khattab ya je ya samu Abubakar ya ce shi wannan Abubakar ya farje ya rike gemun Umar ya jijjiga ya ce manzan Allah ya naɗa shi sun mata a ne bi azlihi sannan ka ce in cire shi ita sakalat ka ka ibn al-khattab mahaifiyar ka ta yi waban ka ya kai dan khattab annabi ya nutsi ya ce kaza kuma ka ce kaza za a yi Umar dan khattab <laughs> ya koma a ne ya ce kai amirul mu'minin fa ba magana an zai a ba haka haka haka da ne ibn taymiya ke cewa fikihun da ke cikin nada usama ibn zaid a cikin rundunar babansa zaid bin harisa rumawa ne suka kashe shi a yakin farko da aka ci to a nada shi shine shugaban rundunar yanzu kamar yadda da aka nada babansa zai je jihadin da zilla biyu dauka kalmar Allah da daukan fansan mahaifinsa ba yadda za a yi dawo baya sai dai abu an kashe masa uba za a koma baya ga da annabi ya nada shi kuma diddiga wannan manyan a ciki ya nada wancan to da suka kada suka tafi duk inda rundunar ta je wucewa sai mutane su shiga cikin ganuwa su koyi suna tsammanin su aka kaiwa hari usama ya ce ba kowa ka tura mu ba kowa wanda zan zo wajen ku suna baya mu kan rum muka tafi tukuna ta karke baki shaf sijar ashe abubakar akwai abin da ya taka ai ba yanda za a yi bai taki wani abu bai tura waɗannan sa tafurin wallahi akwai wani abu a ƙasa ku shiga taitayin ku kasan <laughs> kuma ba komai sai yan kaɗan <laughs> don saboda alharbu kuda eh, a cikin yaƙi ya halatta wato ka yi zamba ka zambaci abokin adawar ka ga abin nan ɗinsa ha'inci ne aka hana amma zamba ka zambace shi a cikin yaƙi wannan kan sunna ne wanda ya fi kowa iya zamba shine zai fi kowa cin nasara a wajen yaki shi yasa Khalid bin Walid da yake ya iya zambar yaki sosai sosai idan aka tsare su ya ga rundunar su da za a yi hasarar su ya iya makircin yadda zai fice da rundunar ya koma da ita gida dan a sake sabon shiri a dawo ba dan an gudu ba sai adadin soja nawa ka dawo da su lafiya kuma idan an zo wurin yakin ya ga zai ci nasara ya iya dabbara kuma yadda za a ci nasarar kuma a yakin da za a yi awa biyu ana yi kuma Khalid ya iya dabbar makidar da za a kare shi cikin minti talatin kawai an kare kowa ya ta. dole sai da irin wannan ya zo a nan gurin dole cikin masallacin nan mu samu irin waɗannan a maimaita tarihin Khalid bin wali. dole sai an samu waɗannan wannan ko ba da surutu bane ba yana nan yana ba ranar da bukatar ta taso sai a gaishe ai Khalid din ma ba a san shi ba sai da aka je gazo mota an kace da bil Harisa an kashe Ja'far bin Abi Talib an kashe Abdullahi, bin Rawaha tuta ta yi laye za ta faɗi Khalid ya karba ya rike ta haka sai da ya tsamar da rundunar ya dawo da ita Madinar lafiya daga rannan kafin wannan rannan ba a san yadda matsayinsa yake sosai ba dai bajintar a cikin musulunci ta fito sosai a wannan ranar ku yi hakuri in je wajen wata aya haka walakin صدقوا مسلمة annahu sallallahu alaihi wasallam ma fi في zalika annahu أنه shuhudan شهودا شهدوا bidhalik an gane ko wa rajulun min ashabihi ma'rufun bil ilmi wal ibada wato shi wato a musailama ibn al-kazzab musailama kokarin samar da shaidu da za su shaida masa cewa eh lalle shi fa manzo ne tare da manzon Allah wa fihi rajulun wa fihim rajulun min ashabihi ma'rufun bil ilmi wal ibada akwai wani mutum cikin mabiyansa an san shi da ilimi da yawan ibada yuqadu lahu ar-rajjal ana ce masa ar-rajjal fasaddaquhu li ajli ma arafu fihi min al wal ibada da suka ga ya bi musailima sai aka ce to tunda wani ma mai ilimi ya bi shi kila da gaske ke sai jahilai suka bi ya fihi yaqulu ba'dhum mimman min hum cikin waɗanda suka tabbata cikin su a sashin su ke cewa ya su adal fuadi binta usali طال ليلي بفتنة الرجال فتن bi shahadati. wallahu azizun zu quwwatin wa mihali ya su'ad al-fuad bint eh, binta usali ya ke su'ad al-fuadi wato hasken zuciya ko farin cikin zuciyata binta usali yar gidan usal sala laili dare ya tsawaita bi fitnatir rajjali saboda fitinar da rajjal ya kawo wa mutane babban mai ilimi ne shi ya zo ya bi musallama mai da'awar annabta sai sauran jahilai suka bi suka ruɗu da shi fatan alƙawma bi shahadati ya riga ya fitar mutane da ya ba da shaida kan cewa abinda musulma ke kai gaskiya ne wallahu azizun zu quwwatin wa mahali ubangiji ta'ala ma abucin karfi ne ma abucin dabara ne zai iya kama duk wanda ya saba masa lokacin da ya ga dama wa qaumun min ahli yaman akwai waɗansu mutanen cikin mutanen yaman kuma sadaqul aswad al-anasi su kuma sun gaskata mutumin da ake kira al-aswad al-anasi bidiyaihin nubuwa shi ma wani ne ya fito yace shi ma annabi ne wa qaumun sadaku tulaiha al-asadi waɗansu kuma sun gaskata tulaiha al-asadi <laughs> ai waɗansu ma daidai da wannan saja suka gaskata ta wata mace ce ita ma ta fito ta ce annabi ya ce ita <laughs> kuma ta kafa rundunar yaƙi sosai suka bi ta amma daga cikin su su da kansu su waɗansu sun ce kai abin nan dai kai dai tunda a garin mu ake yi <laughs> ɗaya daga cikin su ke cewa amsat nubuwatuna ko amsat nabiyatuna amsat nabiyatuna unsa tofu biha wa asbahat ullahi zukurana ce kai can mu <laughs> ba annabiyar mu dai mace ce amma annabawan sauran jama'a ku duk mazaje <laughs> walam ya shukka ahadun min as-sahabati fi kufri man zakarna mala yace sahabbai ko shakka ba su ba dangane da hukuncin wanda muka ambata din a baya cewa kafirai ne wa wujubi qitalihim da kuma wajibcin yakin su illa mani az-zaka sai dai waɗanda suka hana zakka ne sahabbai suke ganin cewa ba kafirta suka yi ba ولما عزم أبو بكر رضي الله تعالى عنه على قتالهم قيل له yayin da abubakar ya tashi zai yaƙi waɗanda suka hana zakka sai aka ce yaya za mu yaƙe su wa qad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gashi manzon Allah ya ce umirtu an uqatila an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Allah fa idza qaluha asamu minni wa illa haka aka ce da shi annabi ya ce an umarce shi ya ki mutane sai in sun faɗi kalmar shahada in sun faɗi kalmar shahada sun riga sun kubutar da dukiyarsu da jininsu sai fa hakkinta kala abubakar sai abubakar ce fa inna zakata min haqqiha to kusa zakata tana cikin haqqiha din da yace illa bi haqqiha wallahi law mana'uni iqalan kanu ya'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam laqataltuhum ala manhi sai da za su hana da baibayi wanda da lokacin annabi suna barwa sai na yake su akai wannan muslim ya rawaito da Abu Dawud da sauransu shubhatu an shubhatu an sahaba shubha sai ta kau dan rubabban dalili ko kuma dalilin da ba dalili ba da aka rike da wajen rashin yakasu wannan sai ya kau wa arafu wujuba qitalihim suka gane cewa wajibi ne a yaki waɗanda suka hana zakka fa qataluhum wa nasarahum alaihim suka yake su Allah ya taimake su akan su fa qatalu man qatalu minhum wa sabaw nisa'ahum wa iyalahum suka kashe wanda suka kashe ciki kuma suka ribace matansu a matsayin wato kuyangi wa iyalahum da kuma iyalansu faman ahamma ma famin ahammi ma alal muslimin yau mala yace yana daga cikin mafi muhimmancin abin da ke kan musulmin yau ya sani ta'ammula هذه القصة التي جعلها الله من هججه على خلقه إلى يوم القيامة kula da wannan kisa na abin da ya faru lokacin abubakar na yakan masu ridda don wannan yana daga cikin kisar da Allah ya mayar da ita hujjojinsa akan bayi har ya zuwa tashin kiyama faman ta'ammala hadha ta'ammulan jayyidan wanda ya kula da wannan kulawa mai kyau khususan idan arafa anna Allah shaharha ala alsinatil amma musamman idan mutum ya gane cewa Allah ya sanya wannan shahara ta kissa ta wannan kissa ta shahara hatta akan harshen gama garin mutane wa ajmal ulama wa ala abu abubakar kuma malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i kan cewa abinda abubakar ya daidai ne fi zalik cikin hakan wa ja'alu min akbar fadailihi kuma suka mayar da ma wannan abin da ya faru na yakan masu da yana cikin mafi girman falalan abubakar wa ilmihi yana abin da ke nuna wato iliminsa da fahimtar sa da dini annahu lam yatawaqqaf fi qitalihim shi ko ta kabirki bai ba wajen yakasu bal qatalahum min awwal wahala a farkon da abin ya faru ma bai tsaya wani tunani ba sai hukuncin sa yake su wa arafu ta fahmi da wannan malamai suka gane gwabin fahimtar abubakar game da addini bistidlalihi alaihim bid-dalil alladhi askala alaihim wajen kafa musu hujja da dalilin da shine hujjar su wanda suka ce kada yake su me suka ce annabi ya ce umirtu an qatala an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa iza qaluha faqad asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa bihaqqil islam sai ce wannan ita ce hujjar ta nima illa bi haqqil islam shi yasa na yake su su kuma sun ce fa idza qaluha asamu ni jama'ahu wa amaluhum sai suka tsaya a nan gurin ba su karasa wajen istisna'i ba sun ce ku dan karasa gaba illa bi haqqiha zakka kuma min haqqi kalmar shahada din annabi kuma ya ce dama ko da haƙƙin suka bari sai ya yake su ni ma haƙƙin suka bari nake ya kasu ba fadar ba kadai ai ba su tsare haƙƙin ba wannan ke nuna gwabin fahimtar su game da addini ta yadda ya kafa musu hujja da abin da shine dalilin su farad da alaihim bi dalilihim bi ainihi ya mayar musu da martani da dalilin da shine dalilin su a wurin su ma annal mas'alata muwaddahatun fil qur'ani was sunnah tare da cewa wannan mas'ala tana nan an rarrabe ta cikin alqur'ani mai girma da sunnar annabi amma alqur'an fa qawluhu ta'ala fa idan salakha al-ashhur al-hurum faqtul al-mushrikeena haythu wajadtumuhum wa khudhuhum واحصروهم وقولوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم a cikin alkur'ani hujjar yakar waɗanda suka hana zakka in sun zama gungun mutane gata fa idan salakal ashhurul hurum idan har watanni guda hudun nan masu alfarma suka wuce faqtul mushrikina haisu wajtumuhum to ku yaki mushrikai duk inda suke wa khuzuhum wahsuruhum ku kama su wahsuruhum ku tsare su ma'ana alhisar shine ku zagaye garin su ku hana su fita har su sallama kansu wa qaudu lahum kullu marsad ku zauna musu a dukkan wata mashiga da za su shiga su fita daga garin su ko su ce za su je garin su dukkan wata hanya ku tsare su. fa in tabu amma idan sun tuba wa qamu salata suka tsayar da sallah wa atu zakata kuma suka bada zakka fa kallu sabila mahallu shahid tuba kadai baya wadatarwa sai da me sai da sallah da tuba da sallah baya wadatarwa sai da me sai da zakka in sun yi waɗannan ukun fa kallu sabila to ku kyale su ku saka musu hanyar su tafi idan suka kifa ku yake su kenan وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى وأن يقبت أبايا فهذا كتاب الله الصريح wala ya ce wannan littafin Allah ne gashi karara lil'ami albalid lil'ami ga mutumin da yake gama garin mutane idan an ce mutum ami gama garin mutane wanda su suka fi yawa a titi ma'ana mara karatu albalid idan ce albalid mai nauyin fahimta wanda a maimaita so goma kila in an ci sa'a ya dan rike to duk balidancin mutum duk kasancewarsa gama garin mutum ya fahimci abin da wannan ayar ta fara inda zaka fassara kun kalmomin zuwa hausa zai gane me take nufi cewa lallai in mutum bai bada zakka ba za a yake shi wa hadha kalamu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga ko maganar manzon Allah da ya biyo baya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 barkan mu da saduwa wannan yammacin lahadi wanda ya dace da goma kenan ko goma ga watan rajab goma sha ɗaya ga watan rajab a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na tabbas ga watan goma shekara ta dubu biyu miladiya dan ci gaba da karatun littafin mu muktasaru siratul rasul sallallahu alaihi wa wa sallam wannan kuma shine darasi na takwas haka ne ko idan ba manta ba dai kusan muna cikin mukaddimar littafin ne har yanzu mun zo daidai inda malam ke cewa ammal qur'anu fa qawluhu ta'ala fa idan salakal ashhurul hurum wa fi sahihayn anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala umirtu an uqatila an-nas har zuwa inda yake fa hadha kitabullahi sarih lil ami al-balid وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إجماع العلماء الذين ذكرت لك أنا مكتئب لا متاسكا والذي يعرفك هذا جيدا هو معرفة ضده وهو أن العلماء في زماننا يقولون من قال لا إله إلا الله فهو المسلم حرام المال والدم لا يكفر ولا يقاتل حتى إنهم يسرحون بذلك في شأن البدوي الذين يكذبون بالبعث وينكرون الشرائع ويزعمون أن شرعهم الباطل هو حق الله ولو طلب أحد منهم هو لو طلب أحد منهم ختمه أن يخاتمه عند شرع الله لعدوه من أنكر المنكرات بل من حيث الجملة إنهم يكفرون بالقرآن من أوله إلى آخره wa yakfuruna bi dinir rasuli kullihi ma iqrarihim bidhalika bi alsinatihim wa iqrarihim anna shar'ahum ahdathahu aba'uhum lahum kufran bi shar'i Allah wato malam ya karoro muna a takaice abin da muke na karshe bayanin ridda da irin yadda abubakar radiyallahu anhu ya kalubalanci masu ridda yadda ya fuskance su ya yake su har ya ce inda za su hana da baibayi wanda da lokacin manzon Allah suna bayarwa yanzu lokaci na su ce za su hana sai na yake su akan wannan da baibayi din to kuma ya kawo abubuwa cewa a sai furta kalmar shahada kadai ba shi ke mayar da mutum musulmi ba sai in ya tsare haƙƙoƙi na kalmar shahada din tunda hadisin wani tanu qatilan nas ya shaɗu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimu salat wa ta zaka. ya ce fa iza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum sai ce ne illa bi haqqil islam sun tsare da jininsu sakamakon kalmar shahada da yin sallah da bada zakka sai fa da haƙƙin musulunci ma'ana in suka karya wata ka'ida ta addini za a iya zubar da su za a iya dukiyar su kamar yadda ayata take kafin wannan take nuna cewa fa in tabu wa qamu salata wa atu zakata fa khallu sabilahum tuba kadai ba ta wadatarwa sai da sallah sallah kadai ba ta wadatarwa sai an bayar da zakka in sun tuba sun sayar da sallah sun ba da zakka to ku kyale su ma'ana in sun tuba ba sai da sallah ba sai da zakka ba za ku kyale su ko da suna furta kalmar shahada ba za a kyale su ba sai ma da ce wallazi yu'arrifuka hadha jayyidan abinda zai sanace ka wannan abin kwarai yadda zaka gane huwa ma'rifatu biddihi sanin kishiyarsa wa huwa anna al-ulama fi zamanina yaquluna man qala la ilaha illa Allah fa huwa al ibn Abdul Wahhab malamai a zamanin zamanin da shi ya rayu malamai a zamanin mu suna cewa dukkan wanda yace la ilaha illallah to ya zo musulmi haramul haram ne a ce za a ribaci dukiyarsa ko a zubar da jininsa la yukaffar wa la yuqatal ba za a kafarta shi ba ba kuma za a yake shi ba hatta innahu yusarrihuna bi zalika a malaman har suna fitowa karara da faɗi haka cikin sha'anin mazauna karkara ba wai na nufin mazauna karkaran mu na nan karkarar Kano da sauran wurare ba ɗabi'ar 'yan ƙauyen can ta sha bamban da ɗabi'ar 'yan ƙauyen nan irin abin da suke a can ya isa bamban da nan da haka da ya faɗi hukuncin kar wani ya kalli karkarar su ya ce an kafa ta yan karkarar su yana magana ne a zamanin sa a karnin sa a jaziratul arab inda ya rayu gane ko يقولون بذا يصرفون بذلك في شأن البدو الذين يكذبون بالبعث har suna ganin wai hatta mazauna ta karan nan suke da tashin kiyama ma duk waɗannan musulmi ne tunda sun ce la ilaha illallah da sun karanta tashin kiyama wa yunsiruna shari'a suna inkarin dukkan wata shari'a da aka tabbata mun dan Allah sallallahu alaihi wasallam tsarin ibada da tsarin mu'amala da musulunci zai da shi da sai da shi wa yazmuna anna shar'ahum al-batil huwa haqqullah suna riya cewa ba tace shari'a da suke yi ta kade wanda suka samu iyayensu da kakanni a kai ne haƙƙin Allah din walau walau walau talaba ahadun minhum khatmahu an yukhatimahu inda shar'illah la adduhu min ankar munkarat da a ce ɗaya daga cikin jayayya za ta haɗa shi da wani sai abokin hukuma sai ce mu koma zuwa ga littafin Allah to da sai su kirga wannan wanda ya da koma zuwa ga littafin Allah ko shari'ar Allah din abin nan da aka yi yadda al'amari zuwa ga littafin Allah ya zama an kar mun karata mafi munkarin zama munkari gaba daya ina ganin su da koma zuwa ga al'ara wato abin da aka saba gani a wurin iyaye da kakanni a tsakani ma wujda alaihi al'aba wal ajdad abin da aka samu iyaye da kakanni a kai da shi za a yi hukunci ba littafin Allah ba ba sunnar ma'aikata sallallahu alaihi wa alihi bal min haythu al-jinna innahum yakfuruna bil-qur'an

suna bijirewa addinin da manzon Allah ya zo da shi ma ikrarihim bi zalika bi alif alsinatihim tare da da harshen su suna cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah amma ayyukan su da manzon su gaba ɗaya da su da abin da manzon Allah ya zo da shi wa ikrarihim anna zar'ahum ahdathahu aba'uhum lam kubran bi far'illah kuma ga shi suna ganin addini su da suke kai shine abin da iyaye da kakanni suka suka kirkiro musu sun yi da wannan dan kafirce mu shari'ar Allah abin da dai ke so ce ba wai duka wanda yace la ilaha illallah bane kawai za a ce ya zama dan musulunci halan madafin musulunci ya zama musulunci dole sai Allah ya ka'idoji da bai kare waɗansu ka'idojin kalmar ta ba wanda haka ba sai babu ridda sai a goge babu ridda da ɗaya cikin musulunci lallai cikin masu fitar kalmar sahaba akwai wanda suka tsare haƙoƙinta ba sa shirka ba sa kafirci ba sa nifaka lallai cikin masu faɗin kalmar shahada akwai waɗanda suke kafirci cikin shirka amma su da jahilci lallai cikin masu faɗa akwai kuma waɗanda suke kafirci da nifaka ba wai da zahiri da suna cikin sani saboda san zuciya saboda cin wata manufa ta duniya lallai cikin masu faɗa akwai waɗanda a iya ba su uzuri da jahilcin ko da sun yi shirka akwai waɗanda ba za a iya ba su uzuri ba ko da kuwa sun ana ganin su su jahilai ne ko jahilcin ba zai zama uzuri ba duk wannan mai zai bambance mana wannan karatu yau da gobe dan mutum ya ta hankali lokacin da duk dukkan magana ta zo kan kowane abu sai a tsotsin sun yadda ya dace a tsotsin su yi ilimin da وعلماء الوقت يعترفون بهذه بهذا كله ويقولون ما فيه ما فيه من الاسلام شعره وهذا القول تلقته العامة عن علمائهم وانكروا به ما بينه الله ورسوله بل كفروا من صدق الله ورسوله في هذه المسألة وقالوا من كفر مسلما فقد كفر والمسلم عندهم الذي ليس معه من الاسلام شعره الا انه يقول بلسانه لا اله الا الله وهو ابعد الناس عن فهمها وتحقيق مطلوبها علما وعقيده وعملا. مال عبد الوهاب كتب محمد بن عبد الوهاب انا ما دام ما دام ما دام في جزيره العرب ابي دوم اللغه. هذا على لوكه ده مكه ده مدينه كلها ده اجر ده تفكي. اقول دوما كان ايتي بوتا وايتي taɓa jikin su ana tabarruki da sunan shehuna ko sunan wani da sunan tawassuli da sunayensu yake ulama ulwaqti ya tarifuna bi hadha kulli malamin wannan zamanin da muke rubutu yanzu zamanin sa kenan ko sai ana sai ne kaza da muka da shekara kuma kullum ta mai karkan mutan da mun fada shekara ta dubu da da dari da da hamsin ya mutu shekara ta dubu da dari biyu da shida ba haka bane wato karni na goma sha biyu kenan bayan hijira yanzu ko muna karni na sha hudu mun shiga na sha biyar ko karni na goma sha biyu shine karni sa to wannan lokacin da yake ta malaman wannan lokaci na nufin malaman lokacin su da yake wannan rubutun karni na sha biyu bayan hijira yace malaman wannan lokacin ya tarfi daga hada kun duk abin da na faɗa sun yadda cewa mutanen karkarar da muke gagarmaya da su kawai shahada kalmar shahada take da baki amma gaba daya a gargajiya suke da shirka da sauran al'amura da zafi amma ba su suke la ilaha illallah wa yaquluna da kansu malamin da muke tare da su suka ce ma fi min al-islam sara ai ko daidai da kwayar gashi daya ta musulunci babu jikin waɗanda yan karkara din wa hadha al-qawl talaqqatu al-ummatu 'ammatu an ulama'ihim yace wannan zance da magarin mutane duk sun fito ta wannan zance daga wajen malaman waɗannan mutane wa an karu bi ma bayyana Allah wa rasuluhu kuma sun yi inkarin abin da Allah da manzon suka bayyana cikin littafin sa bal kafaru man sadaqa man sadaqa Allah wa rasula wanda ya gaskata Allah man sadaqa Allah wa rasula wanda ya gaskata Allah ya gaskata manzon Allah ma sun kafirce masa fi hadhihi al-mas'ala game da wannan mas'ala wa qalu suna masu cewa man kaffara musliman faqad kafara su suna ganin waɗansan mutane ko da suna shirka ko da suna tsafi ko da suna gargajiya tun da sun ce la ilaha illallah to da halatta kafir kafir ba wanda ya kafirta su ne kafiri والمسلم عندهم musulmi a wurin wajen nan malaman allazi laysa ba'hu min al a shi'ara shine wanda da harkar su suka ce a musuluncin ba ko da daidai kwayar gashi ɗaya ba ya faru da ita amma da tun da ake la ilaha su a wurin wajen musulmi illa annahu yaqulu bi lisanihi la ilaha illallah shi da kowa da baka ya ce la ilaha illallah wa huwa abadu an-nasi shi yafi kowa nisa da fahimtar ma wa taqiq matlubiha ko tabbatar da abin da kalmar ta nema a wurin ya tabbatar ilman a ilmance wa aqidatan da kudurin zuci wa amalan da kuma aiki kalmar shahada mai ta nema la ilaha illallah muhammadur rasulullah ma'ana ba za a bauta da kowa sai Allah dukkan abin da yake dangin bauta ne kamar alkhawf alkhashiya الرغبة الرهبة التوكل الصلاة الزكاة الصوم الانقياد duka waɗannan bauta ce sallah azumi zakka bauta ce dogaro bauta ce jin tsoro bauta ne sa ran rahama bauta ne neman gafara bauta ne dukkan abin da yake dangin bauta ne haƙƙi ne na na Allah shi kadai da zaran an nema a wajen wani to ya zama shirka kenan tsoro in ka tsorace ne irin tsoron da ba a jiwa kowa wannan tsoron sai Allah ba a jin tsoron kowa irin wannan dangin tsoron sai Allah in ka ji tsoron wani nan ne ya zama shirka ba ka Allah sai fala فخافوهم فتنه وخافوني ان كنتم مؤمنين فلا تخشوهم واخشوني يعني ما في عليكم ولعلكم تعتدون انما الامر بك في مكان فرهدي فاياي فارهبون اياي فاتقون نتبعي ذات قولتا نتبعي ذات ذكرجتي نكرك فاتبعي كدو غير غير نتبعي وان الله فليتوكل المؤمنون وعليه فتوكل إن كنتم مؤمنين إذا فهمت an gane ko dukkan waɗannan al'amura ibada da haƙƙin Allah ne kika ne da zaran an yi wani ya zama wannan bangare na kalmar shahada ke nema kar aiwa kowa a sai manzon Allah dukkan wanda ba manzon Allah ba ana yi masa da'a ne in abin da ya faɗa din bai faɗa na manzon Allah ba zaran abin da ya faɗa ya faɗa na manzon Allah sai ya kyale masa kayan faɗa dan wani zai ce ai ana wa ulul amri ta'a da haka da ba dan kace menene dalilin kai ce Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu wa atiu Allah wa atiu ar-rasula wa ulul amri minkum ina tare da kai amma mu koma ayar sosai يا أيها الذين آمنوا يا أن بسك الإيمان أطيعوا الله ويقاعد الله wa ati'u rasula ku yi da'a da manzon Allah ko kuma yace ne wa ulul amri ba a ne ta kalmar wa ati'u ulul amri ba amma a wurin sunan Allah an ce a wurin sunan manzon Allah ma an ce wa a wurin ulul amri da ake ba wa ati'u da ba aka Allah da Allah da amri da'a ga Allah da'a ga manzon Allah da'a ce mutlaka cikakkiyar da'a da ba ta da kaidi ma'ana dole ka bi Allah dole ka bi manzon Allah cikin abin da ya maka daɗi ko bai maka daɗi ba cikin abin da mutane ya faranta musu ko ya bakanta musu cikin abin da kake da karfafi ko ba ka da karfafi cikin abin da zai jawo ma farin jini ko zai jawo ma tsana da jama'a dole sai ka bi manzon Allah dole sai ka bi Allah amma ta'a ga wadda al'amur kuma ta'a ce muqayyada tana da tarnaki da dabaibayinta tana da sharaɗinta za ka yi musu da'a ne in sun yi da'a ga Allah sun yi da'a ga manzon Allah da suka faɗa bai faɗa Allah bai faɗa manzon Allah ba amma da zarar sun faɗa fa la ta'ata li makhluqin fi nasiyatil khaliq la ta'ata li makhluqin fi nasiyatil khaliq ba da'a ga dukkan makhluq wani makhluq ne شيخ مخلوق دي النبي مخلوق دي جبريل مخلوق دي كما بكف مخلوقات دي الجنود مثل بكف من نبي مخلوقات دي ما طاعة لمخلوق بعد ما اتباع غير مخلوق في ناس في الخالق وجن فاطا و وجن فاطا الله كذب ملائكة بأن دواء ما بعد يندى أي سكاو أبن بيساطا مع الله بيه. saboda su malaiku la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun shi kuma annabawa ba sa magana sai da wayi musamman manzon Allah wa ma yantiku an hawa in wa illa wahyi da haka duk abin da yazo da shi da'a ne wa ma atakum rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu sai ya rage sauran waɗanda ba malaiku ba ba annabawa ba sauran ga nagarin mutane ko aljanu ta iya umarni da da'a ta iya umarni da sabo in sun yi umarni da da'a sai a bi su bin ya zama bin Allah bin manzon Allah in sun yi umarni da sabo sai a kyanda musu kayan su ko mun matsayin su ko mun girman su saboda ka'idar mai ahlari la ta'ata li makhluqin fi Sai fi sulhan sai in la'abdin kuma ba wai ba a ake mutum mutalaka ba shi yasa tunda ba a su ba mutalaka ba ce mutayyada ce idan aka yi jayayya ba a koma zuwa wurin shi don kafi sau dai إذا أنت أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول أنت وأولي الأمر تماما لا مدى الأمر يجري sai dai in aya kan kai ya daure wajen fahimtar aya ko hadisi ji a cikin kullele ne ma'adarta amma su magana su ba hujja ba ce ina fatan kun fahimta shi ne al'amur din magana su ba hujja ba ce in mun fassara ulul amri cewa su ne malamai ko mun fassara ulul amri cewa su ne sarakuna kamar da malamai suke faɗa ne don fassara cewa ulul amri ala kulli halin dole ne mutum ya tabbatar da kalmar shahada tare da sanin ma'anarta mai tuni mai tabbatar me take kare bai ba kowa sai Allah yadda za a yi bautar kar wanda ya fito ya tsaya baki kan yadda za a yi bauta sai manzon Allah dan shine ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah idan mutum ya ce la ilaha illallah aka samu yana bautar wani ba Allah ba yace Muhammadu Rasulullah aka samu yana bauta Allah da samfurin ibadar da manzon Allah bai zo da shi ba ya kirya ka'idar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah fadin sa baki da zai amfani shi ba ina ba tan gumban da kai ta'allam rahimakallah anna hadhihi al-mas'ala أهم الأشياء كلها عليك لأنها هي الكفر والإسلام فإن صدقتها فقد كفرت بما أنزل بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لك من القرآن والسنة والإجماع وإن صدقت الله ورسوله عادوك وكفروك وتتقل يا كبان وانا ألا بكم كبا اما هذه المسألة وما بدأنا بلوك بدأنا أقيم المسألة اللي بسيطة تبقى من الشهادة أما أيك فمن من جميع سنة ودي جميسنا ولا وليفا أهم الأشياء كلها عليه تاتي كومي نظر انت أولي تكلم ka gane ta da kyau dan karka je ka fada rami لأنها هي الكفر والإسلام domin ka'ida ce ta musulunci ko kafirci ba wani ta kafirci sai ya ka in ka fahimta da kyau ka samu kanka cikin musulunci in ka fahimta ta gurba ta mutum ya kaifi fa in ka saddaqtahu idan ka gaskata irin waɗannan malamai masu kullu da wanda ya faɗi kalmar shahada zai shiga aljanna walau fa'ala ma fa'ala ko da yayi komai ko da ya kure shirkan ta hadin da baki kai ya wadatar فقد كفرت بما انزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم yanzu gaskata su yasa كافر كافر سوى cewa abin da aka saukarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam كما ذكرنا لك من القرآن والسنة والإجماع كما يدل لك بين معنى القرآن بحديثي بسنة بعد القرآن بحديثي بكون الإجماع وإن صدقت الله ورسوله إن صدقت فالله تسمى ذنب الله فدع مكة تجسد من الله تسمى ذنب فدع مكة abuka to su kuma da waɗannan malaman za su yi gaba da kai Da kafaru ka za su kafarta ka sai ka zaɓa shin za ka biye musu da zan ko ka sai Allah ka sai manzan Allah ko kuma za ka gaskata Allah da manzonsa in yi sun yi gaba da kai su ce maka mintiri su ce maka duk abin da za su ce maka sai ka zaɓa da yawa abin da ke hana waɗansu bin tafarkin sunna bin da'awa ta tauhidi ne ba sa su fada ba sa su fada da kowa ba sa su fada da kowa ita ko ka'idar da'awan tauhidi sai an yi rigima da ba wai da niyya ba ba da niyya ba shi yasa waɗansu yan uwa muka tattauna da su dan Allah a daina rabbi muka ce wallahi tallahi ko mun ko mun so sai wani ya da rabbi ba da niyya ba yayin da muke yana karanta tauhidi karanta sunan kowa rabbi muke da dukkan wanda yake da'awar tafsirin wannan ko na san shi ko ban san shi ba ko na yi niyya ko ban yi niyya ba ko ba haka bane ba in dai zan karanta ayoyin qur'anin daidai in fassara su daidai zai zama kishiyar abinda malam na da kuma malam na da tuwa da tuwa da tuwa to ya za a yi kenan dole za ku gaba da nufi na mutarbi lokacin da muke karanta ba na halarta su a zuci amma iyakacin fahimta ta da abin da Allah ya da manzo Allah ya yake fada su kuma kifiyar abin da suka rayu kenan akai abin da suka samu iyaye da kakanni sun rayu akai kaga su ce wani ya faɗa mu wani ya zage mu wani ya mana haɗe ɗabi'ar da'awun kenan lokacin da manzon Allah ke yi abin da kafiran masa suka faru kenan suka fi sassafa a halamana ta mai da mu dole ya zama da hankali Ya wa sababta aliyatana ka zagi allolinmu Ka yi mana kaza yi mana kaza wallahi babu rana ɗaya a tarihi da za su iya samu wa yadda manzo Allah ya zo kama hubal yake to hubal kaza kaza kaza ɗinka kai lata kai izza kaza kaza ɗinku a tarihi da ta haddace wannan ba a rayuwar amma tun da ya ce ba su da tasiri irin wanda mutane ke ba su da wannan tasiri shine Allah a wurin ko yin hakan zagi ne ina son mu fahimci wannan da kyau dan kar mu zo muna da awa wani daga ganin cewa ai ba a wata zubi wera da kai tuku shi yasa waɗanda su fahimci addini ba suke ganin ayoyi bai kamata a raba kan jama'a ba ya kamata a tsaya a kafikiya a tsaya a kafikiya in da za a ga aya a fassara ta jikin amma in za a yi ta karanta ahmadin islamu iliya to ta ga ba za su fada da mutane amma za ka karanta aya za ka karanta hadisi wallahi in za ka yi tafsiri da hadisi ke tun ko kawo niyya ko da kawo sai ka saba waɗanda ka sani da waɗanda ba ka sani ba ba hujja ka iya sai dai wanda zaka fassara daidai ba lokacin da zaka fassara sai kai tunani to in na fassara nan zan saba wa ne da bari da an zo zan fassara a san yadda za a yi sai a dan duk gyara gudun kar a saba ko wani a shiga uku Allah ba da وهذا الكفر الصريح بالقرآن والرسول في هذه المسألة قد اشتهر في الأرض بشرقها ومغربها malai ce irin wannan kafir cewa karar da ake wa littafin Allah da sunnar manzon Allah musamman game da wannan matsala ya shahara a ban kasa gabas ɗinta da yamma ɗinta walam yaslam minhu illa aqallun qalil ba wanda ya samu kubuta daga cikin irin wannan sai mafi karanci daga cikin ɗan kaɗan sai za da jaitul janna wa khifta min an-nar fatlub hadhihi al-mas'ala in dai kana fatan shiga aljanna kuma ka tsoraci shiga wuta to ka nemi wannan mas'ala ta mutaba nan tauhidi ta kalmar shahada wa durusha min alkitabi was sunna karanta ta karkashin hasken ayoyin alqur'ani da hadisin manzon Allah ya harrirha ka bibbijinta ka kalkare ta wajen bayani shine tahrir ولا تقصر في طلبها ترك رجل وزن نيمان معنى كلمة شهادة لأجل شدة الحاجة إليها تبدا فمن سن بكاسة جوا بريتا وبأنها الإسلام والكفر دليل التمثيل في الكفر معناه ده فهمت التلذات فهمت المسلم في فهمت التلذات ذاك فهمت الكفر يقول nazarin ka da binciken ka da karatun ka duk ba zai wadatar ba kai sai ka hada da cewa Allahumma alhimni rusuli wa fahimni anka wa allimni wa inni min mudillatin ba wanda suna da man adalci suka ce ka je da karanta littafin Allah da sunan manzon Allah duk sai littafin su ba banda banda malamin sunna ba wanda zai ce maka wannan duk malamin da ba na sunna ba zai haɗa ka da littafin su amma malamin sunna zai ce littafin Allah sunnar manzon Allah baya da wannan ka karanta ka karkare ya san cewa da karatun da binciken duk da zai wadatar ba in Allah bai maka gam da kasar ba sai kuma yake ka roƙi Allah shirya don Allah ya dafar da kai ya soma babban malami zai karanta aya ya wuce ta kanta ya maimaita ya maimaita bai fahimta ba yan ɗalibin ɗaliban sai zai karanta ya fahimta abin da wancan bai fahimta ba saboda tafiki ne daga Allah domin ka da mun tafar tarbi daga ubangiji da haka za ka ce Allahumma alhumni rizqi ya Allah kin same su da yasa وتهدمني أنت فهددني أنت من كفا كودة جدريكا وعلمني منك فردني إلي من ربي فمن جدريكا وعذني من مدلات الفتن تتأليني تتياليني بدا مدلات الفتن تتركنون فهل كروا ما أهيتني ما تكرر أيواتا وأكثر الدعاء بالدعاء الذي سهى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ka yawaita addu'a da addu'an nan da ta zo tun inganta daga manzon Allah annabi kana yadda ubiji sun sala cewa yana yin addu'a da ita hatta cikin sallarsa ya huwa ga addu'a اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم. لما الامام مثل الغاري يقول هكا ابو داود هكا نسائي هكا ابن ماجه. ماذا الله انا فقط لما اتيتم قيام الليل. يسمى يدعى يستجتهد ان ادعى. اذن يكبر كافيا فارك رسول. في في اللهم رب جبريل. يا الله يا ابن جبريل. وميكائيل ابن ميكائيل. وإسرافيل بدنجدي إسرافيل فاطر السماوات يا وندي كجهل السماء والأرض كفى عالم الغيب يا مثل الغيب والشهادة بعدين بيك بينيك أنت تحكم بين عبادك كيف تكون كنت تكان باينك فيما كانوا فيه يختلفون cikin abin da في kasance suna saɓani يهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنه yadda ne zuwa ga abin da yake dangane da abin da suke sabani na gaskiya da izininka ka tahdi man tasha ila siratal mustaqim lalle kai ne kake koyar da wanda kaga dama zuwa ga tafarki da manzo Allah